Mummunan lamari na kisan mutane da lalata dukiyoyi a jihar Filato ya kasance da matukar damuwa ga al'ummar jihar da ke hankoron samun mafita. Rahoton da wani kwamiti da gwamnatin jihar Filato ta kafa a shekara ta 2025 karkashin shugabancin janar Nicholas Rogers ya bayyana cewa daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta 2025 mutane 11,749 ne suka rasa ransu daga rikice-rikicen matakan da suka shafi na wawure filin zama da na noma da kiwo da ayyukan 'yan bindiga rikice-rikicen da ake dangantawa da addini da ƙabilanci da sauransu. Rahoton ya ce lamarin ya shafi yankuna 420 a ƙananan hukumomi 13 na jihar. Tun bayan mika wannan rahoto gwamnatin jihar Filato al'ummar jihar musamman waɗanda ke karkara sun ci gaba da samun kansu cikin wannan mummunan yanayi ba tare da sassauci ba. A baya-bayan nan wani mummunan lamari da ke neman zama ruwan dare a wasu sassan jihar shine yadda matasa ke tare hanya bayan an kai hari a ƙauye cikin fushi su kashe ko jikkata matafiya da basu san hawa da sauka ba. mai fashin baki kan lamura musamman a kafar sada zumunta steve davo damar ya ce babu addini ko ɗabi'a da ta goyi bayan kisa na wanda bai da laifi fannin tarin hanya a kashe mutane bai dace ba gaba ɗaya kowace irin addini a ce da kowace irin rayuwa kin ga da Allah ya yi duniya dole ne ka bi kofan gidan wani ka je inda za ka je za ka yi ka yi gaba in harka a gaban kofan gidanka ba so ba abun ne da za mu ce abun farin ciki ba illa sirrin mu roƙi Allah ya sa wannan abun ya kare hmm. na tsarin hanya gaba ɗaya a daina hmm. amma za mu so mu duba me ya kawo wa'annan abubuwan hmm. da dadewa ana kuwa kashe mutane a garuruka da ya kumshi kewayen plateau da Najeriya gaba ɗaya. Hmm. Yau na wata bidiyo akwai namban da ake so a kashe kamun a bari ne ko yaya ne ne za a ci gaba kashe-kashen mutane. Suwa da wake da haƙƙin faɗakar da wayannan matasan. A gaskiya za mu yi maganan magana da matasa. eh aka ce idan muna neman magani don magantar da abu ba za mu duba yanayin gefe ɗaya kaɗai ba. Hmm. Iyayenmu na kasa da iyayen da suke da haife mu da kuma wa'anda suke shiga ne da wanda muke hurda da su kowa yana da aiki a yanzu haka ne da kima za mu iya gina mutunci da gane wanda za mu iya sai kuka mu hana mutum ɗaya biyu kar su sake tunanin nan hmm. idan muka bar ma gwamnati ita kaɗai wallahi ba za mu ci nasara ba hmm. muka bar ma malaman addini su kaɗai ba za mu ci nasara ba kowa ya zo ya sa hannu ya duba ga darajar da za a ba dan adam rayuwar ita ce dai ba za ka iya zaman kai kaɗai da addinin ka ba dole ne ka ka yi mu'amala da wa'ansu to kamar ni yawanci ina da abokan wanda suke sallah ina da yan wanda suke sallah yanzu zan ki harka da su don suna sallah ko za su ki harka da ni don ni krista ne ba zai cancanta ba hmm. so abu ne da ya kamata mu roki Allah ya yafe mana gaba ɗayan mu kuma ka samu albarkansa mu kuma yadda a cikin mu cewa wannan sabon sunan da ake so a shafa mana masu tare hanya su kashe mutane ya zama karshen shi kenan Shugaban rikon ƙwarya na gamayyan ƙungiyoyin matasa a Najeriya barista Buhari Ibrahim Shehu ya ce rashin sanin doka a ɓangaren matasa na daga dalilan da ya sa batun tare hanya a kashe mutane ke ci gaba da aukuwa. To gaskiya wato yawanci abin da ke janyo matasa suke ɗaukan wannan mataki shine da farko rashin sanin doka da kuma rashin sanin wato mahimmancin ran ɗan adam wanda kashe ɗan adam rai da Allah ya halitta da kansa ko na kirista ne ko na musulmi ne ko na wanda ba ba shi da addini ne ga baki ɗaya a gurin Allah ba ƙaramin laifi ba ne to kaga rashin sanin irin wannan abubuwa shi ya saka wasu ke ɗaukan doka a hannunsu su yi kan mai uwa da wabi wanda ya sa sani ko bai sani ba ya san abin da ya faru ko bai san abin da ya faru ba wasu ma ba 'ya'yan jihar ba ne waɗansu ma matafiya ne sun zo wucewa ne kawai ba sani ba to wannan gaskiya rashin sanin doka yana kawo wannan matsala sannan na biyu rashin hukunci da gwamnati ke sakaci hmm. wajen hukunta wanda wayan da aka samu da irin wannan laifuka a baya hmm. to yana saka wasu ma su yi suna ganin babu abin da zai faru hmm. sannan na biyu na uku shine wato rashin wato jagoranci na gari daga gurin dattawa ma'ana kenan traditional rulers hmm. wanda suke wannan yankuna wanda yau a ce akwai dattawa a guri wani abu na tashi irin wannan to suna da wato karfin da za su tsawatarwa da matasa cewa kar ku yi kaza kuma in dai akwai jagoranci na gari to wayannan matasan dole za su yi za su saurari wayannan dattawan hmm. su bari a yi bincike a samu wayanda suka aikata asalin wancan laifi da ya harzika matasan domin a ɗauki mataki na hukunta asalin wanda suka aikata laifin ba wai wanda bai ji ba bai gani ba hmm. so ni a gaina wannan abubuwa guda uku suna cikin abubuwan da suke wato kawo wannan damuwoyi hmm. amma wanda ya fi ta'azzarawa shine gaskiya rashin tsayuwar gwamnati hukuma wajen zakulo masu irin aikata wannan ayyuka a hukunta su hmm. domin in kika duba ai da yana faruwa a jihohi kamar jihohin Kaduna da sauran wasu jihohi amma tun da wato gwamnatocin wannan lokacin suka yi tsayuwar mai daka suka nuna cewa lallai duk wanda suka samu da irin wannan abin za su hukunta shi da doka ta ce to kin ga an samu sauki a wancan guraren hmm. to amma gaskiyar magana mu a plato muna da muna da wato karancin irin wannan hukuncin za ka samu za a yi ba za a kama ko mutum ɗaya ba hmm. idan ma an kama za ga kwana biyu an je kotu an yi bla bla bla an sake mutum magana ta riga ta wuce hmm. to shi fa wanda wanda ka tare mushi dan uwa ka kashe shi a hanya bai je bai gani ba hmm. shi ma zai ji zafin wannan abin da ya faru in shi ma ya ɗauki irin wannan dokar to sai ka samu a ta samun wannan ya tare daga kashe wannan ya tare ya kashe kuma duk wanda ake kashewa za ki samu mafi yawanci mutane ne waɗanda ba su ma san hawa ba ba san sauka ba kuma ba a san watakila ba a san wani addini suke ba domin wani a fuska zai maka kama da wani addini kaza to idan aka je aka bi aka bi sai ka samu ma ba ma ba ma wannan addinin yake ba mm. ka gani ka dauki haƙƙin shi ka dauki haƙƙin iyalansa ka ɗauki haƙƙin duk wani wanda yake ƙarƙashinsa da ma wanda ya san shi. A bangare guda kuwa gwamnatin jihar Plateau ta sha alwashin ɗaukan mataki kan duk wani da ya tare hanya da suna ramako. Sakataren gwamnatin jihar Samuel Jatau ya ce sam gwamnati ba za ta lamunci hakan ba. Sakataren gwamnatin jihar Plateau Samuel Jatau kenan ke cewa wannan salo da al'ummar Plateau ke yi na tare matafiya kan hanyar gwamnati ba daidai ba ne kuma gwamnati za ta ɗauki mataki. Duk da shike ba wannan ne karo na farko da gwamnatin ke ikirarin daukan mataki ba, domin a kwanakin baya ma an ji gwamnan jihar Caleb Mutfan na ikirarin kama duk wani basarake da matasan yankinsa suka tare hanya. To sai dai ko gwamnatin jihar ta kama wani ko a'a salon tare hanyar da matasa ke yi a wasu sassan jihar na nema zama normal bi ma'ana lamari na yau da kullum. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos. a Najeriya.